وجعلنا لهم أزواجا وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله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 وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan gaisuwar musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammaci a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan muka haɗu wannan masallaci na sahabbai a cikin wannan shiya ta nasarawa wanda aka yi sani da area filin mariya kuma masallacin da amman ga gidan dan uwa na musulunci marigayi muhammad nasarawa ko ma AI muna ranar roƙon allah ya ji kan shi da muka taru wannan masallacin ne kowane yammaci cikin ramadana don mai bitan alkur'ani mai girma karantawa da fassara da saurari dukkan mu masu neman ilimi daga allah madaukakin sarki Kuma masu neman lada muna roƙon Allah maɗaukacin sarki Su subhanahu ta'ala ya gaskata mu da guri mu ya ba mu ilimi mai amfani da zai ishe mu rarrabewa tsakanin mai kyau da mara kyau ya kuma ba mu lada mai yawa da za ta ishe mu shiga aljanna gobe lahira kamar yadda muka saba kullum ne na muke yi mu dasa karatunmu ne wa kan lafiya yau ma wannan yammacin na 27 ga watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijirar ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara 1447 wanda ya daidai da yammacin 16 ga watan uku miladiya 2026 insha Allah ta'ala za mu dafa karatunmu na yau akan gajiya jiya mu yi karatu inda Allah ya yi magana a kan annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallam kan wata suka da Yahudawa suka yi mashi ya yi auren rikin da malumman musulunci sun rubuta littattafai na musamman game da hikimomin da aka kunshe cikin yawan auren rikin Allah sallallahu alaihi wa sallam. ba auren ne na shawa ba auren ne na jinkai da dubin maslaha addini ko dai a auri mace don a tausaya mata an ga ta hanyar wani gida mai daraja yau ga cikin bayan sai a ce mata yancin da ya zama sadaki shi kenan da ta wannan kasance ta dawo mai daraja matan ma'aikin sallallahu kamar tafiya su ne da ruyayi ko kuma a ciyayi aure don kulla alaƙa kashe wani tusushi na zuciya da wani yake ji akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ya abu su ya duwar da ya aura ya yi ne saboda ya rage tusushin jiyayya da iyayya da abu su ya da ke dauke da shi kuma karshe ya zama sanadiyya ya musulunta ya zama sahabi na manzon Allah haka sauran auren rikin manzon Allah ba na sha'awar da duk tijawa ne yake aure kun musalma da ya aure su zai faɗa mai ta yana cikin da yake faɗa mata yana so aure su ce a ya manzo Allah zai aure ni a matsayina duk tijanya da ƙyan neman shekaru na tara ga iyali na tara a ce in kwashi iyali da zama mu manzo Allah ɗan gangan bai zuwa sai dai yake yake hukunci ba ni da zai manzo Allah ya ce in dai iyali ni ya kuma al'umma gaba in kuma kishi na kika ji ba ki ta ba zama da mace wani ko ma ta gare ni zan roki Allah ya tsiriyar da kishi ba ki dole ba kowa kuma haka ta faru an yi mata wannan ne saboda mijinta mai daraja ne abu talha mutum ne mai daraja cikin sabon manzo Allah sai aka ga irin ta matar babban mutum kuma ta yi wani abin da manzo Allah ya aza su a kai cewa duk mutumin da musiba ta sama ya yi istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'una faura musibati tun radda musibar ta same shi ya roƙi Allah to Allah zai musanya mai da abin da ya abin da ya rasa komi kan rasa sai Allah ne da masu ne kai yi wannan jari kuma ta roƙi Allah ya mai masa da abin da ya yi wannan abin da ta rasa sai ce to ni kai na abin da manzo Allah ce ni ko sai na gani kuma ka ana nan sai manzo Allah ya neme ta aure ta yi uzurrukan da take uzuri kuma manzo Allah zai share mata uzurranta da abin da ke warkar da zuciyar ta haka yi aure don haka auren rakin sa aure rakin na ta ku, na mutunci ma na shawarin mata bane Aisha ke kawai ariya cikin matan shi don haka shine Yahuda su kai ta suka jiya mun yi wannan bayani su yi ta suka ai wannan bawan Allah da a ce manzon Allah ne laukanan mursalan to lakana mushtagilan bizuhudi wa tarki duniya wal da manzon Allah ne na gaskiya da ya zama mai shagaltuwa da abin gudun duniya da barin jin daɗin duniya da barin mata shine Allah ya raddi akan su yace, wallahi ba da annabi faru ba wala kada arsalna rusulan min qablika karanta mu ne ka baramu ولقد أرسلنا rusulan min? قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله نعم لكل أجل كتاب madaukakin sarki ya ce subhanahu wa ta'ala wa laqad wallahi arsalna rusulan min qablik haqiqa mu aiku manzanni masu yawa a gabani wa ja'alna lahum azwajan mun sanya musu mata na aure wa zurriyatan da kuma zuriya wa ja'alna lahum annisa wal zuriya mun sanya ma'an annabawan da azaban ka suna da matan aure suna da yaya mala yace huwa raddun ala man ahaba ala rasulillah wannan raddi ne mabayyani ga wanda ya zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi kasaratin nisa'i a yawan aurenta na shawoyi da ba an na mai ba Allah ya ce a'a inna muhammadan laysa bi bid'in fi zalika Allah ba shi ne faru ba cikin haraka aure annabi Sulaiman dan gidan Yahuda ne kamar yadda muka yi magana jiya dan gidan annabi dawudu ne annabi dawudu an gidan yahudawa ne a ce da ta fito daga gidan annabi yaqubu alaihi salatu wassalam amma kuma sun yi masa saki gudan shi shi sulaimanu yana da mace ɗari kuma yana iya zo musu ɗaya rana saboda ƙarfin da Allah ya ba annabawa da na ƙarfin jiki da na ƙarfin himma da na ƙarfin basira duka ya cire masauran hannu saboda ya zama su samu dama su da aikin Allah maɗaukakin sarki sai zama basiran manzon Allah ta tsere masa ka ƙarfi da an gare shi mai biki ya tsere in wani yayi takarar yayi kokowa da manzon Allah yana gani yana da ƙarfi in yi kuskure yayi kokowa da ba da sai ya kashe shi in kuwa yi kowa ƙarfi a duniya saboda ya taimake su su samu damar yar da sakonin Allah to shine Allah ya ce ba shine na farko ba ga wannan layi na aure-auren mata mun sanya ma wasu annabawan da aka shi da manzanni da annaba mun sanya musu aure shi ne aka ce wannan maganar da suka yi allah bai bar bashin da sai da ya rana ya sa hausa ke cewa wanda allah kawa fada bashi fada sai allah ya ce mai kwantar da hankali ni ka mai da raddi raddi mabayani da abin da suka yi maka nasu allah ya ce ma kanin da rasulun bai yiwa ga wani ba annabi cikin annabawan Allah an yi atiyar bi ayatin illa bi iznillah ya zo da wata aya min tilka ilafsihi ta gefen kan fatirika shi ma wannan wani rabbi ne akwai wata aya can da yahuda sun abin nan mutanen makaskace laula utiya misla ma utiya musa wannan abin da suka don mi da ba a ba shi turtul kasafin hmm. don mi da ba a ba shi ne abin da aka ba annabi musa ba da an ka ba musa halan mutane sun imani don haka allah madaukakin sarki ya ce wannan magana magana a bashi irin murjizoji da ai murjizoji ba su yi amfani ga waɗanda allah bai nuha da shirya ba a gabanin manzo allah don haka nan cewa a bashi ayoyi irin sanda irin hannu mai walƙiya irin rayar da ta kamar yadda aka ba annabi isa alaihi salatu wa salam Allah ya ce wannan su ma wannan da aka ba wannan Allah bai nuna da kiyama ba bai shi ba shine Allah ya ce bai yiwa ga annabi lam ya li rasulin bai yiwa ga wani ba annabi an ya atiya qaumahu ya zo ma mutanen sa bi mu'jizatin da wata mu'jiza illa idza azana Allah lahu fiha sai Allah ya mai izini ya zo ya bayyana wannan haka cewa haza raddun shi ma wannan raddi ne ala alallazi na tarahul ayati ga wadanda suka nemi a ba su ayoyi ne wanda aka ba annabi Musa alaihi salatu wassalam da Isa dan Maryam Allah madaukakin sarki subhanahu wata'ala yace ni kulli ajalin kitabu kowane ajali yana da littafin rubutacce ai li kulli muddatin madarubatin kitabun katabahu Allah fi lawhil mahfuz duk wata mudda tana da wato littafin rubutacce ma'ana Allah yana son faɗa maka an yanke musu hukuncin azaba amma kai lokacin auyatar da ya yi mana wa kullu shay'in inda hudu ne ilahi kowane abu abu ne Allah yana da lokaci likulli amrin qadahu Allah kowane al'amari da Allah ya hukunta kitabu yana da littafin ta kada ka tabbahu Allah ko inda kuma yana ta a ne Allah lokacin da aka tsaya zartar da abin nan za a zartar da shi ta kaddara ta kasu kashi kashi akwai alqadar fi ilmin lahi Allah ya san abin da zai tun bai yi komi ba cikin sanin sa kahiyar yi ya san duk abin da zai halitta daga farkon duniya a ƙarshen ana ce mai alƙadaru fi ilimin lahi akwai bayan shi akwai alƙadar wanda yake shi kuma fil abin da aka zo aka rubuta cikin kitabul maqadir lawul mahfuz wanda aka ce mai alƙalami hukutu da aka halitta alƙalami aka ce mai rubuta sai ku ya rabbi ma za a kutubu ni zan rubuta ya ubangiji talibai ya ce uku tuk ma huwa ka'inu ila yawm al-qiyamah rubuta abin da zai kasance daga nan har ranar tashi alkiyama kawai alƙalami ya ɗauki umarni ya zartar ya yi tai ya yi tai ya rubuta duk abin da zai faru da motsin da za ka yi da abin da za ka fi da haihuwar da za ka yi da abin da za ka samu da abin da zai same ka duk an rubuta cikin kitabul maqadir kahin a halicci duniya da shekara dubu hamsin shi ne ake ce ma'ana alƙadaru fil kitab Allah ya ce inna kulla shay'in inna kulle shay'in khalaqnahu bi qadar Allah ya ce inna mu kulla shay'in kowane irin abu khalaqnahu bi qadar mu shi da kaddarwar da muka kaddara can masu suratul furqan Allah irin magana yace tabarakallazi تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم, ولم يكن له ولدا ولم يتخذ ولم يت ولم يكن له ولدا وخلق كل شيء فقدره تقديرا الذي الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا لا يجاك على رمضان gidan Qur'ani kan kawo sunan muka قرآن amma shi ba Qur'ani ga garau Allah ya abin da an muhallin shahir nan waka laka kulla shirki. Fakaddara. fami Fakaddara. faqaddara hu kadira ya kaddara shi kaddara ya yanke mai adadinsa da kimar da yadda zai auku da zangon da zai kare in mai karewa haka Allah ya sanya ma abubuwa cikin kitabul maqadi Komi yana da rana yana da lokaci yana da adadi to akwai alkadaru fil mawaqiti shine na uku qadaru fil mawaqi lokutan da abu zai au an yana na ajalul mahfuz amma akwai kuma lokacin da aka yanka mai in ba lokacin mai yayi ba komai ya faru abin nan bai tahowa sai sa ga ganin kahirar sai ta ta'addanci sai ta minana Allah yana ji yana gani kuma ya kada wata kamar bai iya komi sai an yi lokacin da har, hatta idan sai azar rusul wa zannu annahu إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا kuma wala yuraddu ba'suna 'anil qawmil mujrimin sai sai dora kuma muna samun Allah maka nasrullahi hatta ya kula rasul amanu ma sai sun ga abin an an yi alƙawari suna amma sai sun ga abin baya gaggawa shi yasa ku ga kiyama ba ta tsaya duk tambaɗar da ka sa ai kiyama ta auku amma Allah ba ya gaska a lokacin nan da ya sanya maka sai ya zo za a yi kiyama kana ganin ta ne shi kuma yana ganin ta kusa don haka nan ubangiji ya sanya mu komi lokacin da shi kuma zai auku alƙadar fi mawaƙi akwai alƙadar fi arham za a ƙaddara mutum cikin mahaifa ya samu a ya zama maniyi ya zama jini ya zama farin tsoka tsoka wadda a daidai da a gata a tauna da gare ta wannan tsokar za a yi injiniyari a hitar da mutum cikakke mai ji mai gani mai ikon motsa mai ikon iya mai ikon kamawa mai ikon kamar cikinsa daga mai kamun shi kuma sai a yanka mai ranar da bai zo duniya radda Allah ya yanka na ranar ya ta kafowa shi ya sa shekaran jiya mun yi karatu wato suratul ra'adi, Allah yayi magana cewa shi Allah yana sanin duk abin da mahaifin da suke kauyewa da abin da suke karawa mm. don ɗaya ba shi su sai likita ya ce satin nan za ta haihu da rubuta a ce a sai kaya wallahi sati ya taho ta ci ba ko kuma ta haihu ran nan da yake kai sati mai zuwa saboda Allah ya gwada bunƙasa sana gaban kowa ilimin yana gaban kowa to shine Allah akwai alƙadaru fil arham shi kuma akwai kaddarwar da aka wa mutum cikin mahaifa za a ɗauki cikin ta lokaci kaza zai yi wata kaza wani zai yi tara wani zai yi wata takwas da rabi wani zai yi wata goma wani zai yi wata goma sha ɗaya shi ne Allah madaukakin sarki ya ce kowane iri abu an yanka mai ajalinsa da littafin sa ba baya aukuwa sai wanda Allah ya rubuta abin nan Allah ya ce a gaba yamhu Allahu ma yasha yamhu Allahu المسجد نعم وعنده علم الكتاب الله madaukakin sarki yace yamhullahu cikin abubuwan nan da aka rubuto na karkarori Allah na shafi abin da yaso yusbit kuma ya farfakar ayyansakullahu ma sha rizqahu min da jarai wal ahkam Allah na shafi abin da suna daga shari'o'i ko ko a zamanin manzo Allah an yi ta sauki hukunce hukunce kuma sai a soke shi an yi hukunci na farko rashin ya aiki Allah ya faɗa ma annabi gari haƙuri haƙurin nan ce kuma ka haɗa da rangume da kaudar ba a wuce shi da yaƙi ba sai daga baya da halayya ta kai inda ya kamata a yaƙi kuma sai Allah ya ce uzina bil ladina yuqatiluna بأن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير an soke hankuri yanzu an gama a ya yi lokacin nan da bai ba sabai sai ta nema a basu a ba mu ya kamata manzo Allah ya ɗauki sa ya ma. ma azaban la su bi fiskal Allah bai ba ni murni iyaki ba Allah akwai wata maslaha da yake kallo farkon nan ba su da yawa suna cikin jarin kafirai kafirai sun lullube su gabas da yamma kowa yana da makwaci kudu garai kafiri yamma garai kafiri arewa garai kafiri in aka ce a yaƙi a wannan lokaci na kusa gare ka su za su kashe aka yi aka yi tambayi a ba su yaƙi akwai yan zafin kai ai da aka umar yace ni muka boyo ya manzo Allah ni an na boyo Allah manzo Allah yake da ma ma ki ki ka ni dai ba ki da amma shi umar tun can maka so ai ya in ta da kire sai tare da musulmi da Allah ɗaya sai ya kan ba da cikin ke ya samu matsala saboda ya kitar ta kama don sun abu garan nan an kama an kama buka in buka cikin gari ma to amma manzo Allah ya ce ana ma'amudun ni wanda aka ba umar ni ya umar haka aka ci gaba da haƙuri ta yadda suka yi hijira wasu suka ba su malaba suka ba su kanyo suka yi musu alkawari wallahi addam wallaham abinda zai raba jini da tsoka zai raba mu da kai komi ka raba jini da tsoka ta yana ya raba mu da kai sannan na fa daga baya Allah ya bashi umarni to haka Allah yake yana so ki abin da ya so cikin shari'o'i wal ahkami da hukunci hukunci akwai wasu hukunci hukunci da dama da Allah madaukakin sarki ya soke a alqur'ani da shari'a ce amma kuma sai a soke ta akwai nusku nuskul hukumi akwai a shafi hukunci a shafi nassinsa akwai a shafi abin da hukunci nasu yana da cikin alkur'ani amma an shafi kaga yanzu rajamu bai da nasu cikin alkur'ani an shafi wannan ayar ta ba ta shigo ba amma kuma hukunci yana ba a soke kira rajamu ba manzon Allah ya yi rajamu sahabban su su yi a bayi don haka mu yana na amman babu a cikin alkurani akwai inda ga aya cikin alkurani baro-baro ku karanta kamar inda Allah madaukin sarki magana cewa waɗanda suka mutu wallazi ne ya tawaffauna wa ya zaruna wallazi na yi minkum wa ya zaruna azwajan wasi عشية لأزواجهم متاعا نعم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف wannan aya ga tana Allah ran ya karanta tana nan nassan cikin alquran nassi ne baro baro amma kuma hukuncin ta an surke shi da ayoyin gado yanzu mutum a ba mace shekara guda tana da gidan miji ba kai da in gado kai wani bangare daga cikin gidan ta zauna amma in baka ga damuwan ga hukuncin da aka ke dauri a jiyar da ita daɗi da zama gidan miji ta shekara guda sai ita ta zaɓi ta da kanta aka soke shi da Allah madauki sarki saukar da ayoyin gado ya faɗi kowa abin da gare shi da araba an baka abin ka batun ka zauna cikin gidan miji ba ko ta so ba sai in gado wani abu cikin cikin shi kai kaga na an soke hukunci amma ga ayi ana karanta to ne Allah madaukin sarki ya wada muna iko sarki kai ne yamhullahu ma yasha'u wa yusbi wa indahu umul kitab a gurin Allah original copy wannan aya malam bin abbas ya ce ko sahabin manzo Allah ibn abbas yubaddilu Allah ma yasha'u wa yansahu illa al-maut Allah yana soki abin da yake so ya furfura shi yace illa al-maut wal hayata was saqa'a was sa'adata fa innahu qad furiga minha yace banda mutuwa mutuwar da aka rubuto mun mutum ba ta canzawa yace shakiyancin da aka rubuta rayuwar da aka rubuta mutum zai rayu zuwa tsawon kaza ko ya yi banna kamar bi ba a soke wannan ajalin da aka ba zai kai sai ya kai wannan zangon washaka'a haka shariyanci wanda aka rubuto na wuta ne duk inda ya biya duniya sai ya koma da wuta ɗin nan wasu adata haka kuma arziki zama na aljanna ce fa inna hu da kori ga min ha shi ka wannan an gama da shi Ya ce wa ka wuli mujahidin ce wannan kuma ne ra'ayin mujahid shi ma mujahid ce? illa al-hayat wal maut wal shaqawat wa sa'arata fa innahuma la yataghayyarani su ka wadanda ba su canzawa amma sayyidu qutb yayi wata magana yace anna yadallahi al-qawiyya ta'til umam al-ganiyata hina tabdiru ko hina tabdiru hannun Allah nan mai karfi za ta zo wasu al'ummomi masu masu karfi masu wadata hina tabluru lokacin da za su yi takama da ƙarnin da a gare su wata kafuru su kafirce ma Allah wata sudu su yi banna cikin ƙasa ya ce hannun nan na Allah fatun na gisu min kuwata kai hannun Allah ya tauye ƙarfinsu wa ƙudurata ya tauye ikonsu sannan wa sarai ya tauye su ya ta musu su da wasu shekaru na fari ko matsaloli ya ce haka zai tauye cewa ya wata hasuro ha hannun nan ta Allah ta tauye waɗannan abin da a gare su fi raka'atin dayyikatin ci wata ya takarda mai kunci min al'arabi ma'ana ya dan ba su dan wani ya tauye duk abin da ya kamata su samu samu kunci ba da an kana za ka infidadi wa sultanin ce bayan da kana da ƙarfi isasshe amma in suka keta alwarma Allah amma sai Allah ya tauye abin nan da ya rubuto musu sai ya samu na ƙasa ajalin su sai ya samu ba rage ba amma rayuwa sai ta da albarka malam abdullahi abu muhammad aliyu sabu ne cewa hada tafsiru jadidun wa fihi ishraqatu min ishraqatin nur yace wannan tafsirin ba magabata suka faɗi wannan kalma ba sai da kudu ne fare yace amma wallahi a cikin shi akwai wani abin wato tasiri ne sabo magabata ba su shi ba amma cikin shi akwai wani walƙawa ta walƙawar basira da Allah ya kama wani yayi wani wani fakatun min nafakatil jama'a da kuma wani wato wani bushi da Allah ya da cikin kirjin sai busa mai wata fahimta kuma haka yake ubangiji lokacin sarki in kuka yi da'a sai rayuwar ku ta yi albarka in kuka yi shakiyanci sai rayuwar ku ta samu ta samu kunci abinda ka kawo albarkar rayuwa da abinda ka kawo kuncin rayuwa shine a samu sabo ya faɗa mana abin haka na karanta muku ajin shekaran jiya ya ce ihi fa billahi hafar ka kiyaye Allah ya tsare ka daga sharri kaga in kana in kana barin sabo sharri yana daga maka sai ka zauna wa lafiya ko je cikin karatu wannan sura an kawo ayan na wala ya zalim lalin da kafaru ko ba haka ba eh. in kana da'a sai sharri jayi a jayi maka sharri in ko ka sama cikin sabo sai kaddara Allah ta kawo maka kai ko matsala kaddara Allah sai ta jawo maka matsala a sanadiyar sabon da kai shi sai ce mai ihi fadillah ya hafaska ka tsare Allah daga barin sabo ya hafaska min ash-shururi wal afat ihfazillah ka kiyaye Allah wajen yi masa da'a da ya umurce umurcen sa da ibadojin da ya sa ta hutu ya ka sami Allah a banka ka da kyautatawa da sakamakon kyakkyawan da shiga aljanna rubiya to haka nan an faɗa muna yan uwa abubuwa ba su canzawa amma wani maganganu sun taho cikin hadisan manzo Allah ne bari ma an ma ce wakila innal mahawa wal isba da amun fi jami'il ashyari yace shahi wani abu da tabbatar da shi wato yayi umumi fi jami'il ashyari cikin dukkan abubuwa ko ni Allah na iya shahewa magana cewa ba a shafe ajali a tsara ma mutum ba a shafe arziki a tsara mai ba a shafe zango a tsara mai ce a'a yace duk ya gani ina dalilin malam yace lima ruwiya anna umar bin al-khattab cewa an ruwaito umar bin al-khattab Allah ya yarda da shi kana duku bil bayt wa tarana an gani yana da dawati da ɗakin, ba waya biki yana ta kuka wa yaqulu yana cewa Allahumma in kunta katabta katabta alayya shaqawata aw zamban fanfu Allah in ka rubuta min zama shaqi ko wani zunubi mai girma Allah ka shafe mini wannan ayyuka fa ka tamhu ma sha wa tusbitu ma sha wa ka ummul kita a ma bai umar ga fahimta addini yace Allah in ka rubuta ni shaki, Allah ka shaye kenan umar yana da yaqinin Allah yana iya shahewa ko ba haka ba in ka rubuta ni shaki, Allah ka shahi sunana daga zama shaki, ka rubuta ni cikin waɗanda suke sa'adai in ko Allah ka rubuta ni wani zunubi Allah ka shahi ni cikin masu aikata zunubi ka bani ikon zama mai da'a yace saboda wa'in zaka yace fa innaka tamhu ma tasha'u wa tusbitu wa indaka ummul kitab saboda kai Allah kana shafi abin da kaso kuma kana tabbatar da abinda da kaso wa indaka ummul kitab ko original kufin babban kufin da aka rubuta abuwa tushe shine abin nan dawul mahfuz a gurin kai jiyan kaga wannan wannan magana ta Umar Sabo da yana da wani masaniya na Allah yana shafe. a cikin sahihul bukhari an kawo hadisi babin zumunci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man a man ahabba ko man sarrahu an yunsa alahu fi asarihi wa yuwassa alahu fi rizqihi falyasil rahima hadisin cikin sahihul bukhari yake Allah yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da yake faranta masa rai a ƙara mai kwanuka a yi yalwata mai kwanuka su yawa kuma sannan a ƙara mai arzikin sa wanda daga wanda aka rubuto mai yace fal yafi rahimakum to ya sadar da zumunci wanda hadisi kaga ya gwada manzo Allah in ya san wannan abin ba zai samu bai musu ko ba haka ba don haka ai sai sun tabbatar da Allah yana iya kara rayuwa sanadiyar wani aiki da mutum kai na tsarar da zumunci da wasu rora. Allah madaukakin sarki yana iya taurewa kuma don haka aya an yi maganganu a kanta shine aka ci waya kulu Allahumma in kunta katabta alayya shaqawatan aw dhanban fa ayace ka sanya shi waj'alhu sa'adatan wa maghfiratan shi a ko magana kuma Allah ka sanya shi sa'adatan wa maghfiratan ka sanya shi ya Allah ya zama arziki da gafara daga bari wannan ilimi yace wa qad rajjahu abu sa'udi babban malamin musulunci abu sa'udi shi ma tafsiri gare ya yi dai da wannan ra'ayi wa huwa qawlu ibn mas'ud kuma ga magana ita ce magana abdullahi dan mas'ud ai da hayyar kaga mun samu sahabi nawa mun samu manyan sahabbai guda ga umar bin khattab sannan ga abdullahi dan basu duk suna gani Allah yana ya canza abin da ya rubuta cikin ajali ya kawo ni aka finta wallahu ta'ala alam wasu malum ba sun fassara aka fi haka suka ce a ƙarin nan da manzo Allah ya ce man ahabba ko man karrahu yace yana yiwa albarka aka ƙara ma kan mutun yan kaɗan da sai ayi musu albarka ya zan ba yawa sun kai ba amma an sanya musu albarka kuma wannan gaskiya ne in ka kalli shekarun su kakkalli rubuce-rubucen da sun kai kana gano yan shekaru mutum yan kaɗan na Allah yana ya bashi albarka mai yawa ya yi rubuce-rubuce masu yawa har ya zama ya shekara ɗari bai irin waɗannan ayyukan ba don haka kowace fasara ka ɗauka tana da dalili na riko Allah ubangiji ya yi mana sakaya da alkai Allah madaukakin sarki subhanahu wata'ala ya ce وإما نرينك أيوة. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ نعم فإن البلاغ وعلينا الحساب وبنجي ما لو كنت تلقي سبحانه وتعالى يسمع النبي وإما نرينك بعض الذين يدعو أي وإن أري وإن أريناك يا محمد بعد الذي وعدناه من العذاب إن مك غدا مك ساجن أبين da muka yi musu alƙawari da azaba muna muna da iko akan haka in kuma ba haka ba Auna na tawakkulan nan kuma ko mu karbe ka kayan mu musu azab na duka kabla an dokin ra'ayi ka bi azabi haula ulai mushrikin ko kuma mu karbe ka azabani, gabani mu ma wadan ga mushrikai azaba wani su Allah ya ce fa inna ma alayka albalagh kai dai abinda haƙƙin ka iyar da sako wa alayna bisabu mu kuma wa amma kun bisabu alaysa alayka illa tablighur risalati ba abinda awajibin ka haƙƙin iyar da sako shi cikin karatun mu na jiya manzo Allah aka ce ya biya makabarta aiki wata mace tana kuka akan wani sabon kawai da aka yi na yawo sai manzo Allah ya ce mata ittaqillaha wasbiri boya Allah ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri kai kai ba ni alisa ba ni muni ba ka san abin da ya same ni ba ba same ka da musibar ta same shi yasa ka to kana min tsoron Allah sai da yadda wani ya ce mata ko ke san ke ban masa ma yau <laughs> ke ba ro ka ta ce mi wala wallahi annabi na kike da ba ta ce inna lillahi sai ta ce ka da gidan manzo Allah ta su ka iko babu mai gadi gidan sa jeji kowa yana da inji ya shiga mai fatawa da mai roƙo kowa yana da inji inda ko manyan musulmi ko da annabi amma kuma lokaci ya canza mutanen zamani an ba irin suna yi haka ne ɗare gidan ka ɗanwa babu da yi ɗare gidan ka kaji ba da yi ne bai sai mutanen nan na da ba irin waɗanda na da yi dan zo ba ta ga kowa ba ai akwai masu gadi sa'ad bin abiyo kafi ya taba da takobi ne sai zauna manzo Allah ya ji gwararra ne ce ce wani na yi ni na ya manzo Allah lahiya yake wani ne gadi ka hankali na bai kwanta ba mu barka kai kadai kada waje kada waje ku juri akan kai aika aka zai alhamdulillah Allah shi maka albarka sai da Allah ya saukar da murni daga cikin alkur'ani Allah ya ce wallahi ya ka min annar inna Allah la yuhibbu al-kafirin kai ce kowa ya wace Allah ya ce zai tsare ni da kafirai yanzu ka gadi kowa ya bai an gane ko to shine sai biyar zamba ta ga kowa ba shi garkan manzo Allah ya gwada manzo Allah ba ruwa ne da nufin wasu ɗan agaji da wasu mina na da su ɗan banga duk babu babu amma yana da manyan ɗan agajin suwa ba mala'iku ne ba sabban da aka zuwa yaki da su suma da wata mace ta kadai ai Allah cewa wallahi إن تتوبا إلى الله فقد سجت قلوبكما وإن تظاهرا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير تابعي لا تعالي لما مات مات المقال نهاركو الله أبني بالتالي قالوا يعني نقوة نبي يقول مثلا ننجا ملاجي نأخذ مؤمنين don haka manzo Allah yana tare da waɗanda ka ba shi kowane irin sanyo game da al'amari yadda ake Allah yasa yake ce musu sahabbai bai ce musu almajirai sai ce sahabbai na abokani na masu kan na yadda ake Allah don haka nan da ta shiga ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kace wallahi ban san kai na kace a ai ba da mu Ba da kitabu ce in ta ji tsoron da ma da kuke kace inna basabru illa sabati bula ai hankuri ana yi wajen kwaramniyar farko nan na mutum kamuri ya samu lada baki baki ke koki abinci don haka yanzu lada ta ji sokaki hasara ke hasara ta ke hakuri ke ma ni ban ɗauki ne hukunci a kan kyau ni ni ka son in hitar manzon Allah bai gaggauta ɗaukar mata wani action ba akan wannan abin saboda ni saboda Allah shi ba inna ma alaikal balawu kai abin da an wajibin ka iyar lafka alaikin musaidir ba a dora maka cilar ta su mutum ku dole sai ka aiki ya sa ya yi dole ba sai dai kafiran da aka kira ya ga musulunci ya talallashe su suka ce ba mu yi aka ce su kudan biya ji biya a bar ya addinin ku suka ce ba mu yi a ce ha ba ce gaskiya ba mu yi don ba mu don da muka tsoro na an ce musulunci ya taka da su iya ya jaye su bautar da su su zama tayi amma ka ga sai da aka gani lalama don haka manzo Allah aikin sayarwa dai sa dai ka illa tarji gudu sa to alaina kitabu mu kuma mu an dace mu sabi ko da za mu dai suka mako su gobe kiyama Allah ya ce awalam yarau anna nati al-ard awalam yarau anna nati al-ard nanqusuha min atrafiha والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب هل ليس متى أن المكة بقى أو لم يروا بسجاني بقى أننا نأتي الأرض ننقصها بس كما أظن جيكو فكا قفص منا الثوي يسمينا بلات هذا الجيك انتبه أو لم يرى هؤلاء المشركون أننا نمكن للمؤمنين من ديارهم من جاية دمو من رأيكم وصفاش الجلاجين ونفته للرسول الأرض بعد الأرض guda ma manzo Allah wanda kasa a ce ta yi faranda an bi shi gobe wata hatta tankusa darul kufr har sai gidajen kafirai sun kadan sun karanta wata zidu darul islami gidan musulunci ya waita sai an yaka cewa zalika min aqwal adillati ala anna allaha munajjizun wa da li rasuli wannan yana daga cikin dalilai masu karfi ni halaka wannan yana daga cikin dalilai masu ƙarfi na cewa an da Allah ya nuna a dawo Allah na zartar da umarninsa ya rasuli ga manzonsa alaihi salam duk Allah ya ce wallahi hukum kuma Allah shi yake hukunci la mu akiba da hukumi ba mai bincike ga hukunci Allah a ne fiye a akabu hukumu ba wani wanda ke hukunci Allah ya ce ga gyara ba hukunci Allah a haka ba hmm. babu a tauye shi kuma ba a canzawa وهو سريع الحساب الله مي جاو عذاب الرامواني كما حسابا مي أي سريع الانتقام مما نقاو مي جاو أكوباني كما حسابا مي وكذا وقد مكر الذين من وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا نعم يعلم ما تكفر تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار وكان مكر الذين من قبلهم أي وكان مكر الكفار الذين فلو من بأنبيائهم وأن سجباتا da sauran annabawan da gabata su annabi Nuhu su annabi hudu su annabi salih su annabi shu'aibu an yi musu makirci kamar makarar kufaru shi ne kamar yadda kafiran quraisha suka yi maka makirci kamar yadda kafiran zamanin da suka suka makirci ga masu da'awa masu tabbatar da sunnan manzo Allah ya ce to falillahi makaru jami'a Allah makirci kowa da hannu da yake ay lahu ta'ala asbabul makari jami'a sabubban makirci duk ga hannu Allah su la yadurru makaruhu illa bi iradatihi makircin su bai iya zartuwa ga mai wa'azi ko ga annabi wani zamani face da zuhin Allah wa huwa yusilu filu ilayhim al'azab yana iya sadar da azaba zuwa gare su min haisu la ya'lamun ta inda ba su tsammani Allah ya ce don haka nan makirci bai da tasiri ga zamanin annaba ko an kula ba a cikin tsara, kun ga mutum guda na Allah ta aikwa ba da jama'a ya tallata a kishi nan yau gobe ya samu nasara da ci wannan gari mutum bai samu wancan gari samuwar gari ma a yau gobe haka na har kasa ta ta samu rijaye na gobe cikin shekara ashirin da uku sai aka waye da aka waye gari duk gabar su tsakiya kowa tsoron annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ashirin da uku cikin kowa tsoro na ya kashi da sahabbai ne ga wannan ya nuna Allah makircin Allah ya hina mutane suna kulla na sai Allah ya warware shine Allah madaukakin sarki yake wa huwa sari'ul hisabi Allah mai gaggawa yin hukunci sai yake menene a gaba ba sai ya alamul kufaru sai alamul kufaru liman uba wa da kan takannu kafirai suna gani ai liman takunu al-aqibatul hadana fil akhirah suna gano wa abda aqiba kitabu bil akhirah ويقول الذين كفروا لست مرسلا ويقول الذين كفروا لست مرسلا نعم قل كفى بالله شهيدا بينكم ومن عنده علم الكتاب لا شو يقول الذين كفروا لست مرسلا كافر كافرين سنة كيف منزول بني كما منزول من عند الله لقبول الله الله يقول كشيء مصطفى بالله شهيدا شهيدا الله تعيش قدرين أي حسبي شهادة الله بسلكي شهيدا الله يمني منزول شهيدا تعيش شهيدا bima ayyada ni min al-mu'jizat da abin da ya taimake na daga mu'jizoji ba shi kadai ba wa man inda hu bil kitab kuma wa shahadatul mu'min da shaidan mu'minai min ulama ya ahlul kitab malama ahlul kitab su abdullah ibn salam sun shaida ni manzo Allah ne saboda ka ko wani banzan bazara ya ni ba manzo Allah bane ni manzo Allah ne bisa da shaida Allah da da sauran maluma wa sai wa fara cike da ilimi aka bani alqur'ani wannan sura nan da ta kare bayani ta yi muna wazoji masu yawa ta yi yurarwa ta yi hangarwa muna fata Allah ubangiji ya ba mu ikon fahimta da abin da Allah ya lura abin da kuka ji Allah faɗi ba ba bane sannan ba tatsuniya ba ce ita ce gaskiya al'amari wa'azin mu na bana ya yi daidai da maganganu a kan kiyama kwarai kwarai da gaske tsoratarwa to kuma mu kiyamar nan ba su ta gare kun gani kullum da aka mu ana ta karkashewa bisa hanya a kashe a isko mutum gida ne a kashe kenan ka in kiyama tana da nisa ga kowa mu ba ta da nisa ga ne. ni a wajibin mu mu yi kokarin gyara da umarar da mutuwa za ta same mu same mu ga kan layi na masu aikin kirki ta zama shahada ga mu kada mutum ya gadon suwa da ba su gyaru ba ni ba zan gyaru ba a kokari da mu gyara ina roƙo Allah ko su sarki ya taimake mu da wannan gyarawa Allah ubangiji ya muna sa'a mu gyara halayen mu gyara akidun mu gyara mu'amalar mu kuma anan insha Allah mu za mu kaɗaita da fata Allah ubangiji ya karban mu ne sanya albarka shi abin da muka faɗi da yi muna afuwa ga abin da muka kuskure ba da gangan ba ne sai da irin rabin adam anan da ke cewa alhamdulillah idan bibi ne da tun musu alhatu wassalamu alaikum wa rahmatullah